wasu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asabihi wa manita da bi hadihi wasu tamsaka bi sunnatihi ila yau amma ba'at assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 22 ga watan zulka'ada hijiran manzo sallallahu alaihi da ɗaya. wanda ya yi daidai da ya yi daidai da sha uku ya yi daidai da sha uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin alfatawar muhimma fi tafsirin umma wanda yana karantar da ainihin manhaji ne na ainihin 'yan salafiya manhaji na ahalus jama'a wajen ainihin al'amura da dama wanda za mu ji insha Allah to yau za mu tashi shafi na sha bakwai su'al bismillahir rahmanir rahim rahmanir rahim su'al tambaya al manhaji salaf laqad al wula min fawq al manabir shin yana daga cikin manhaji na magabatanmu sahabbai tabi'ai tabi tabi'in yin naƙadi ga masu mulki akan mumbari eh, wato sukan masu mulki idan sun yi kurakurai mu hau kan mumbari muna ainihin sukan su muna ambaton wannan kurakurai akan mumbari shin yana daga cikin manhaji yana daga cikin methodology na ainihin da'awa na ahlus sunna wal jama'a wa ma manhajus salaf fi nushil wula menene manhaji na salaf wajen yin nasiha ga shugabanni menene shine muna so mu sani don muna so mu yi addininmu akan basira ba ma so mu yi addininmu akan san rai kul hazihi sabili aduu ilallahi ala basiratin ana wa ba'ani. Ka kace musu wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira da ni da mabiyana wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin saboda muna so mu zamanto akan basira tunda mun ce muna so mu yi addini ne na gaskiya to addinin magabata shine addinin gaskiya to magabata yana daga cikin su yin nakadi ga shugabanni akan mumbari ko ba shi daga cikin su jawabun amsa laisa min manhaji salaf at tashhir bi al ulad bai daga cikin manhaji na salaf wato bayyanar da kurakuran masu mulki bai cikin manhajinsu na'am wa zikru zalika alal manabir da ambatan wannan akan mumbari ya zama to mutum yana da awon shi dan salafiya ne ya zo yana ainihin ya haɗa ainihin kurakuran shugabanni shugabawa ne ya yi kuskure kaza shugabawa ne ya yi kuskure kaza ya yi zalunci iri kaza an gane ko to irin wannan kana yawan maimaita irin wa'annan kuma wani zai hau kan mumbari mumbari na ainihin wa'azi mumbari na hudu ba ko abin da ya kama da wannan yana ambatan kusa-kusai na shugabanni kuma yana ganin cewa yin haka din yana daga cikin al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar an gane ko shine malam al'allama ibn fas ke cewa wannan ba shi daga cikin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar an gane wannan ko duk da Allah subhanahu wata'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah to shin wato hawa kan mumbari ana faɗin kurakuren shugabanni yana daga cikin al'amuru bil ma'ruf wannan anil munkar shine malam yace kwata kwata ba shi daga ciki da li'anna zalika yubdi ila fauda. Ya yace domin lalle wannan yana janyowa zuwa ga fauda wato yana janyowa zuwa ga rashin tsari in an ce abu fauda shine a ringa yin abu ba tare da tsari ba an gano wannan ko da zaran mutane sun zo shugabanninsu na yin kuskure maimakon su samu shugabanninsu su yi musu nasiha su da su sai su hau kan mumbari suna faɗin kurakuransu to wannan yana janyo rashin tsari zai janyo fauda wa adamu sam'i wa ta'a fil ma'ruf kuma zai janyo rashin ji da biyayya a inda ya dace da shari'a dama manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne inna matsa'a fil ma'ruf kawai da'a ana yin ne a inda ya dace da shari'a an gane wannan ko saboda haka su shugabanni wato idan har ana yi musu inkarul alani to yana janyewa zuwa ga fauda yana janyewa zuwa ga rashin ji da biyayya gare su an gane wannan ko ko da sun yi umarni da abu mai kyau ba za a bi su ba wa yufdi ila al-khawd alladhi yakur wa la yanfa kuma yana janyowa zuwa ga kutsawa cikin abin da ke cutarwa ba shi da amfani an gane kutsawa wajen ambatan aibin shugabanni akan mumbari an gane ko a cikin jarida a cikin rediyo da abin da ya kama da wannan a cikin ainihin facebook wato a cikin social media duka baki ɗaya wannan kutsawa ne cikin abin da yana cutarwa kuma baya amfanarwa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa kada ka cutar da wani kai ma kada cutar da kai To mallan anan yana nuna mana idan har ana hawa kan mumbari ana yin wannan ba fa wa'azi ake yi ba sunan wannan abu cin mutunci an gano wannan ko ana cin mutuncin shugaba ne ana faɗin aibin shi a gaban mutane su ko mutane suna murna suna farin ciki suna dariya sannan mutane za zo su raina wannan shugaban zai zama to shugaban nan ba shi da kwarjini a wajen al'umma shugaban nan ba a ganin shi da daraja inda ana sauraron maganar shi to malamai sun riga sun bata mai daraja sun zuba mai da mutunci ta inda ko da ya yi nasiha ko da shugaban nan ya ba da umarni umarni ba zai yi tasiri ba don an ce mutunci madara ne madara idan ya zube a ƙasa shi zai yi a kwashe shi ba zai yi a kwashe shi ba ina fatan gane wannan mutunci madara ne shugaba idan har yana da mutunci yana da kwarjini za ga idan ya ba da umarni magana ɗaya in ya faɗa za a yi biyayya a gare shi an gane wannan ko magana ɗaya za a yi biyayya a gare shi an fahimci wannan ayi. da zaran ya ba da command za a bi me yasa ake bin umarnin shi ana ganin shi da daraja ana mutunta shi ana girma shi amma da zaran malamai sun hau kan mumbari kullum suna faɗin aibin shi a gaban mabiya zai zama to kullum suna tsinka shi kullum suna zuban mai da martaban da darajar shi zai kai matakin da in ya bada umarni talakawa za su ce ba za su bi ba zai kai mutuncin da zai kai matakin da za su iya fitowa su mai bore zai kai matakin da za su iya fitowa masu ɗauki makami a gare shi ina ba ta gane wannan A ah, ba ka gani idan kana cikin aji sai aka sanya muku monita sai zama to wannan monita yana da daraja a wajenku da zaran ya ce ku yi shiru mai kuke gani yana cewa ku yi shiru kowa zai shiru amma idan an raina monitan zai iya cewa zai iya cewa ai shiru ai ta surutu zai iya cewa ai shiru wani ma ya tsalle wani ma ya fita ya je ya yi fitsari ko ya fita ya je yawo ba da ba da umarnin shi ba me yasa saboda baya ganin darajar shi babban abin da zai sa in an sanya monita ya zamanto an samu doka da oda a cikin aji shine ya zamanto wato mutanen ajin suna ganin darajar wannan monita din to da zarar monita bai da daraja monita bai isa ya ce ayi ayi ba ko ya ce a bari a bari ba kuma kuma wani na iya fita ko ya aikata wani abu ko ai ta hayaniya idan monitor ma ya yi magana wani ma zai iya dukan shi kaga duk wannan gaba daya idan ya zama to monitor ba shi da daraja a idan wa a idan ainihin dalibai to wannan shine misali idan ya zama to shugaba an zubar da mutuncinsa shugaba an zubar da ainihin kwarjininsa a gaban ainihin taron jama'a a gaban talakawansa zai to duk wani umarni da ya faɗa ba za a bi ba kuma zai zamanto za a iya yin komai na barna saboda ba shi da daraja a idan al'umma ina fatan gani yanzu zan iya kawo misali yanzu za gani in a gari akwai wani gwamna wanda gwamnan nan mutane suna jin tsoron shi to da zaran wannan gwamna ya ce a rusa kaza sai ga a rusa ina fatan gani zai ce a yi kwata sai a yi a rusa gida sai a rusa a rusa shago sai a rusa ko da mutane ba sa so za su bi shi to amma da zaran mutane sun gano lagon shi aka zubar da mutuncin shi zai kai matakin da in ya bada umarni za a yi mishi ihu ma a yi mishi ihu a gibin umarninsa ina fatan gano wannan to abinda ibnu bas ke nuna mana nan wajen wato shi wannan irin wannan yana janyo kutsawa cikin abin da ke cutarwa baya amfanarwa saboda haka muna kira zuwa ga al'umma a yi hankali a yi hattara da irin wannan nam nam walakin tariqa al-muttaba inda salaf walakin na tariqa almuttaba'a inda salaf sai da cewa hanya abun bi a wajen salaf wani hanya salaf suke bi wajen yin nasiha ga shugaba na'am an-nasiha fi ma bainahum wa bain as-sultan shine yin nasiha a cikin abin da ke tsakaninsu da shugaba a fahimci wannan da kyau idan shugaba ya kuskure babu wanda ya ce kada a yi wa shugaba nasiha Dan akwai mutanen da suke da mummunan fahimta suna cewa 'yan salafiya sun ce shugaba in yi kuskure a kyale shi amma 'yan talakawa suka yi kuskure a yi musu nasiha la 'yan salafiya sun ce duk wanda ya kuskure a gyara duk wanda yake buƙatar nasiha shin talaka ne ko mai kuɗi ne ko shugaba ne mai mulki wajibi ne a yi masa nasiha amma kai ma ka sani dan uwa nasiha ya bambanta daga mutum zuwa mutum yanzu yadda za ka yi nasiha ga abokinka da yadda za ka yi nasiha ga mahaifinka da yadda za ka yi nasiha ga sarki shin ɗaya ne tsakani da Allah idan abokinka ya yi kuskure za ka iya akwai yadda za ka mai nasiha wanda ba za ka iya yi ga mahaifinka haka ba ko za ga lokaci mahaifinka ya yi kuskure kana so ka gyara kana tabbata hanyoyi wanda ba za ka rena shi ba misali to ina kuma ga shugaba wanda yake mai mulki ashe nasiha ya bambanta yadda za ka yi wa'azi ga ƙaramin yaro ya bambanta ne za ka yi wa'azi ga mai shekaru yadda za ka yi nasiha ga abokinka ya bambanta ne za ka yi nasiha ga mahaifinka da kuma za ka yi nasiha ga ainihin shugaba mai mulki an gano wani ko abin ya bambanta amma dukansu ana kiransu mai nasiha ko manzo Allah cewa yayi marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi kaga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in an ga kuskure a gyara amma kuma yaya hanyar gyaran kuskuren abin ya bambanta daga mutum zuwa mutum ina fatan gane wannan shi ne malam ke cewa walakin na ɗari ɗariƙatal mutaba'a sai dai hanya abun bi inda salaf a wajen salaf an nasiha fi ma baina kuma baina sultan ne yin nasiha abin da ke tsakaninsu da shugaba me ma'anan fi ma baina kuma na sultan idan mutum wato yana wato gashi ga shugaba nan wani taro ya haɗa ka da shugaba ga ka gashi za ka iya sai ka ga shugaba ya yi kuskure ko kuma kana da wani abu da za ka gaya mai daga ga shugaba na aikatawa wanda bai dace ba ki dama yalla laɓai dama ina so in ganka sai kuma ga shi ainihin cikin sauƙi Allah ya haɗa da kai ranka ya daɗe to ranka ya daɗe yadda kuke da mutunci haka Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka ku da wannan mulki kuma jama'a suna mutunta ku to akwai wani abin da kake aikatawa wanda nake ganin ya kamata ka gyara ranka ya dade in ka gyara Allah zai ɗaukaka kaka ya ɗauka mulkin ka kuma ka yi kwarjini a wajen jama'a ranka ya dade na ga kana rawa da mata wannan bai dace da martaban ka ba ranka ya dade na ga kana gaisawa da mata wannan bai dace da martaban ka ba ranka ya to haka wannan ga ka ga shugaba sai ka gaya mishi gaskiya an gane wannan ko kai da shi ka gaya mai gaskiya kuma ka nuna masa cewa wato ka yarda da mulkinsa kuma ka nuna masa kana son mulkinsa ya yi kwarjini ba kana so ka kifar da shi ba ne ba kana so ka ainihin barar da mulkinsa ba ne babban abin da shugaba baya so duk wani abu wanda zai kawo zubar da kwarjinin shugaba har ya zamanto wato a kifar da shi ga mulkinsa ko a kwace masa mulkinsa to wannan shugaba baya so amma in shugaba ya san kana ba shi shawara ne shawarar zai kara mishi kwarjini shawarar zai ƙara ɗauka mulkinsa zai saurare ka kaga malamin da ya hango kuskuren shugaba sai ya zo ya samu shugaban da shi da shi ya masa nasiha malamai sun ce wannan shine fiyayyen nasiha abdalul jihad kalimatul haq ko kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir fiyayyen jihadi shine kalimatu haƙƙin kalman gaskiya inda sultanin ja'ir a wajen shugaba karkatacce kaga an ce a wajen shi ba wai ka hau kan mumbari ba fanci wannan da kyau jama'a Ka kame nasiha a wajen shi mutumin da ya hau kan mumbari gwamna na gida sai gwamna ya ji saukan aradu gwamna ya ji ana tsine masa gwamna ya ji ana la'antarsa gwamna ya ji ana faɗin kurakuransa a kan mumbari ko shugaban ƙasa ya ji ana wannan shi kuma shugaba yana gira wane ne wani aka ce wani malami ne me ya faru ne wai yana faɗin kurakuranka ne talakawa suna kabbara shin tsakani da Allah in kai aka yi ma wannan zaka ji daɗi tsakani da Allah wannan nasiha ne amma idan ya samu shugaba shi da shi ba kamar yadda aka ce inda sultanin ja'ir wannan ya halatta an gane kuma ya yi mishi magana da laushi kada ya bayyanar da shi a gaban jama'a an gara wannan ko duk wani abu wanda zai shafi zubar da kwalginin shugaba ya sanya talakawa zai biyayya gare shi ka yi shi ne inda hu kada ka yi shi ba'idan minhu ko ba'idan anhu kuma ki wannan ai ka yi shi a wajen shugaba kaga wannan manzo Allah ya ba mu fiqhu kuma al'allama ibn bas ya fitar da abin iri-iri in za ka iya saduwa da shugaba ka yi kai da shi gaba ɗaya in ko ya zamanto ba za ka iya saduwa da shi ba amma taro zai iya haɗa ku in taro ya haɗa ku wanda ba za ka iya ganin shi kai da shi ba kuma abun bai da alaƙa da mulkinsa yana da alaƙa da kwarjinin shi ne misali kamar a ce sarki yana sarki yana barin wato sarki yana barin iyalinsa tana fita ba hijabi kuma kana so ka masa nasiha zaka iya masa nasiha kai da shi kuma idan ya kama zaka iya masa nasiha a gaban jama'a in ya zamanto yana ganin mutuncinka kai masa nasiha kusa da shi ba wai nesa kana wa'azi ba kaka ga sarkin ke yi labai gaskiya na ga cewa yiwuwa in ganka ba zai yiwu ba ba su daga taron jama'a kuma ina ganin al'amari ne wanda bai mata in shiru ba kuskure kaza ya kamata ka gyara duk da wannan khilafin aula ne ka gaya mai ne gaban shi kai da shi ba wai taron jama'a ka faɗa don ka zama mai da mutunci ba kamar abin da ya faru da hadisin abu sa'id al-khudri lokacin da wani shugaba ina ganin zamanin marwan bin bin hakam daga cikin khulafa na bani umayya ya zo yana yin hudu ba kafin idi sai abu sa'id kuduri sai ya janyo shi sai ya mishi inkari kaga inkarin da ya masa ya ce masa gayyartum wallahi kun canza ba kun canza yanayin hudu ba ana yin shi ne bayan me ana yin ba ne bayan bayan sallah ba a yin ba idi kafin sallah sai sarki ya ce ai wato abin da ka sani ya fi abin da ka sani ba akwai dalilin da ya sa na yi wannan na fi ka sani cewa kaza kaza kaga tun da yi wannan magana bai zo ya hau kan mumbari ya ce ya ku jama'a na yi mishi nasiha ya ji jama'a ku yi mishi gore jama'a mutumin banza ne shugaban nan da abin haka ba kawai wannan ɗan maganar da ya gaya masa bai ƙara faɗin wani magana ba shugaban ya san cewa kuma ya janyo shi shugaban ya san babu kyau da kuma bayan ya janyo shi sai kuma da sarkin ya hau kan mumbari ya yi huɗu ba sai kuma ya bi sallah shin malamai da suke inkari da shugabanni akan mumbari haka suke yi shin abu sa'id a nan wajen ya hau kan mumbari ne ya yi ta ihu yana zagin shugaba ya yi satinni watanni yana ta faɗin aibin shugaba yana tsine masa talakawa suna dariya shin an yi haka magana ne wanda bai wuce minti ɗaya ba ko minti biyu kuma ya yi ne gashi ga shugaban ba ya tafi masallaci bane ko waje mai nisa yana ta yin nasiha Kina anan wajen nasiha inda sultan kashe biyu ne ko akwai inda sultan wanda zaka yi kai da shi babu kowa a wajen akwai wanda ka yi ka ganshi ba ganshi ba amma sai Allah kuma ya hada ka da shi a wajen taro wanda kuma ba wani hanyar saduwa sai ta wannan a wajen kuma munkarin munkari ne wanda bai da alaka da tawaye ga shugaba munkari ne wanda yake da alaka da a gyara al'amari na addini kamar nan wajen kaga hudu ban da yi din nan wani zai dauka an yi ga malamai sun shiru zai dauka a dauka abu ne mai kyau a nan wajen sai ka gaya masa kai da shi kusa da shi gashi nan da kai da shi kuma da usulubi mai kyau ya zama to ka san fiƙiu na inkari kaga farko dai abu sa'id yana da daraja a wajen wannan shugaban har ma ya iya janyo shi kai kana ganin in bai da daraja wani mutum zai iya zuwa gaban shugaba ya fusgo shugaba ba harbe shi ba akwai shugaban da ya kai matakin da wato wato malamin malamin ana ganin mutuncinsa ko malamin yana iya haɗa jiki da shugaban ma suna iya zama kusa da shugaban to irin wannan alaƙa na da ƙarfi tsakanin malami da shugaban to irin wannan shugaban na iya janyo malami na iya janyo shugaban ya ce aka maka ranka ya daɗe ka gyara wannan abu ba daidai ba ne kuma zai mishi wannan ko bayan wannan kuma zai nuna wa mabiya ina fa tare da shugabancinsa ina mutunta shi ina ba ta gane wannan kaga abinda Abu Sa'id Sa'id ya yi yayi lokacin da yace gayyantum wallahi kaga yayi inkarin munkari amma kuma ga shi ga shugaban amma mutane suna wajen to da kuma yawan nan inkari sai nuna wa mutane ba ba fa kuruji ne ba ina tare da shugaban sannan kuma ba ya je yana ta yada aibin bane akan mumbari inda shugaban baya nan ku fahimci fikin da kyau jama'a ina fatan gane kun gane bambancin wannan da abin da malamai suke a mumbarin juma'a da mumbarin wa'azi ba bambanci akwai bambanci mai yawa an gane wannan ko to shine abin da malam ke nufi a nan wajen a cewa hanya abun bi a wajen salaf shine nasiha fi ma bainahum wa bainas sulan abin da ke tsakaninsu da shugaba wal kitabatu ilayhi da rubuta wasiƙa zuwa gare shi a gane ka rubuta wasiƙa zuwa ga shugaba ka gyara kuskure kaza a masarautanka aw ittisalu bil ulama aw ittisal na'am bil ulama ko kuma saduwa da malamai idan ba za ka iya gamuwa da sarkin ba baka da dama baka da wannan darajar amma ka hango wannan kuskuren saura ba su hango ba ka sadu da malaman da suke iya saduwa da shugaban in ka samu wayannan malamai ka ce to aka ramaka Allah Allah ya baku martaba kuna iya haɗuwa da ainihin shugaban ƙasa to dan Allah ga wani sako da nake so ku isan mai talakawa suna cikin wani hali na yi. talakawa za su iya fadawa cikin wani hali mai tsanani idan shugaban bai riski wannan abin da wuri ba shugaba ya gyara kaza ya gyara kaza ya gyara kaza to shi kuma wannan malamin ya ji tsoron Allah ya dauki wannan sako ya kai ga shugaba na'am eh, allazina yattasiluna bi malamai ko mutanen da suke iya saduwa zuwa ga wannan shugaba din na'am hatta yuwajja ila alkhair har a fuskantar da shugaban zuwa ga alkhairi na'am kada kyale shi in shugaba ya kuskure lalle a gaya masa amma hanyar gaya masa din ya bambanta da yadda ake gaya wa sauran jama'a wa inkarul munkar yakunu min duni zikr alfa'il al-allama ibn bas Allah ya masa rahama fadilatu sheikh eh, yana cewa inkarin munkari yana kasancewa ba tare da ambatan mai aikatawa ba in za ka inkarin munkari ba sai ka ambaci mai aikata laifin ba jama'a gwamna ka zaɗen luwaɗi ne jama'a gwamna kaza ɗan secret society ne jama'a kaza zalimi ne shi Allah ya tsine mishi shin wannan umarni da kyakkyawan aiki ne ko kuma ya ɗabarna da kuma cin mutunci shi ne malam cewa ba sai ka ambaci mai aikatawan ba kuskure ne wannan na'am na'am wa yakfi inkar al-ma'asi wa tahzir minha min ghairi zikri anna fulana yaf'aluha wato yana isa wato inkarin saban Allah an kaga saban Allah ana zina da kuma tahziri daga gare shi ba min gairi zikiri anna fulan yaf'aluhu ba tare da ambatar cewa anna fulanan yaf'aluhu ba wannan na aikata shi ba kaka ambaci cewa anna fulanan ka ce wannan mazinaci ne kana wa'azi kana kiran sunan mutane kuskure ne la hakima wala ghairu hakim sun ji wani magana ko hmm. ba shugaba ba ba kuma wanda ba shugaba ba ko talaka ne zaka yi nasiha sai ka zo masallaci ga ainihin talaka misali a ce kai da kai kuskure da na zo kawai sai na zo san to na zo ne yau hudu ba na zan yi wa'azi ne akan malam isa malam isa ina so ne in faɗi kurakuran ka dan ka ji tsoron Allah ka gyara malam isa na ga karun na wata budurwa jiya kuma na san ba matarka bace malam isa na ganka iri iri wato kana ta ainihin taba jikin mace kuma kai kana da awan salafiya wallahi ka ji tsoron Allah ko kuma Allah sai ya wulakanta ka Allah sai ya tsine maka jama'a ga malam Isa na mai nasiha in bai gyara ba Na daga hannu mu roki Allah Allah ya wulakanta shi shin ya kuke ganin jama'a za su ji dangane da ya kuke ganin malam isa zai ji dangane da yadda na mai kowa zai ce kai ba a kyauta wa malam isa ba kasan su mutane suna rashin adalci in ba shugaba bane ba hmm. in ba shugaba ba za su ce kai wallahi an tsinka shi an wulakanta shi ba ji daɗin yadda malam wane ya yi mawa wane ba amma in shugaba ne da zarin wani ya ce to alhamdulillah ga mai girma gwamna ya zo da girma gwamna zan gaya ma gaskiya kai azzalimi ne kai dan luwadi ne kai barawo ne kana sata dukiyar mutane Allah ya tsine ma kowa zai ce amin Allah ya saka maka da alkhairi irin ku ne malamai na Allah idan shugaba aka yi wa to talakawa suna farin ciki ba sa duba ainihin maslaha ba sa duba an kyauta ko ba kyauta ba duk wani irin galasi duk wani irin hawan kawara da aka yi wa shugaba a wajen talaka an yi daidai amma shi idan an masa ba ba zai ji daɗi ba an gane to ibn bas ya ba mu wata ka'ida ahlus sunna in za su yi inkarin munkari ba sa ambatan suna shin ya ce ambatan wannan rashin ambatan rashin ta'ayyini din nan ga shugaba da wanda ba shugaba ba to shin mutanen da suke da'awan salafiya a wannan zamanin in za su yi inkarin a munkari ya suke yi shin suna bin wannan ka'ida wanda bimbas bas ya faɗa cewa shine manhaji na salaf ba sa bi mu yanzu mun ɗauka cewa asali shi ne kama sunan mutum zaga samari masu da'awan salafiya in suna yin nasiha a yanzu suna ɗauka cewa asali kawai shi ne kama sunan mutum to mu sani asali ga ainihin nasiha rashin kama suna in za a yi nasiha ka ambaci kuskure kawai ka yi shiru duk mai kuskuren ya san shi an ce kowa ya zagi a kasuwa mai ya san da wanda yake idan ka yi zagi a kasuwa an san kasan san da wanda yake da kake da zarar nayi wa'azi akan zina mazinaci zai ga kaman kaman da shi niki to kila akwai ire-iren su da yawa kawai ko da shugaba ne yake zina ko shugaba yake shan giya kai wa'azi a dunkule zina ba kyau shan giya ba kyau ka faɗi illolinsa kada ka kama suna ana kama suna ne a mataki na ƙarshe in babu wata hanya sai kama sunan nan gaban sha Allah za mu yi bayanin ƙa'idoji da dokoki na kama suna amma kama suna ya saba ma asali domin musulmi dan uwan musulmi ne ko musulmi baya cin mutuncin dan uwan shi musulmi kama suna yana daga cikin cin mutuncin dan uwanka musulmi ina fatan gano wannan to kuma asali daga cikin daruriyatin nan guda biyar ai yana daga cikin akwai tsara mutuncin dan adam kamar yadda musulunci ke tsara ran dan adam shi ma kanshi musulunci ana tsara mutunci ba a taɓa mutuncin musulmi sai idan ya zama labur da minu. na'am Walan waka waqa'at alfitna fi adi Usman, radiyallahu an a lokacin da fitina ya auku a zamanin Usman Allah ya ƙara mishi yarda kala ba'dun nas li Usama bin Zaid sai wasu mutane suka ce ma Usama dan Zaid lokacin da wata fitina ta auku jama'a suna ta zargin Usman da wasu kurakurai to sai wasu mutane suka samu Usama lokacin babban malami ne ana jin maganansa na'am ala tunkir ala usman ka ci akar makalla shin ba za ka yi inkari ga usman ba ka fito ka nuna usman kuskure ne abin da yake yi mana ala ankaru alaihi ai inda nas ala unkiru alaihi inda nas unkiru alaihi inda nas yake subhanallah shin zan mai zan mai inkari a gaban mutane kun ga inda nas amma ya halatta yi inkari mai inda sul'anin ja'ir kun gane akwai banci na'am al’inkar inda nas la jus amma al’inkar inda sultanin ja'ir ya halatta amma wanne ne fi dacewa a inda sultanin ja'ir Ka yi kai da shi ko kuma in ka rasa za ka yi ka faɗa a gaban shi in ba zai janyo zuwa ga kuruji ba shi ma sai babban malami wanda ya san fi inkar wannan kalma in na faɗa ba zai janyo zubar da mutuncin shugaba ba wanda zai sanya haiban shi ya bushe a mai kuruji idan kai baka san fiqhul inkar ba kar maka kuskura kai ka ba manyan malamai rasikuna fil ilm su duba su sa shi a cikin ma'auni na shari'a shin ya kamata su yi wannan ko kasu yi amma ba a inkari inda nas ka hau kan mumbari kana ihu kana kwakwazo da sunan wata na nasiha na'am lakin unkira alaihi baini wa bainahu sai dai zan masa inkari tsakani na da shi kaga usama yayi aiki da hadisin nan man arada an yansa li sultanin fala yubdihi alaniya duk wanda yake so yayi nasiha ga ma'abocin sarauta kada yayi shi a fili shugaban kasa ne gwamna ne chairman ne kada ka wannan a fili na'am na'am wala aftahu baba sharri ala nas wato ni ba zan bude kofar sharri a gaban mutane ba kenan inkarul alani inkari akan mambari, kana faɗin kurakuran shugaba shugabawa ne dan kungiyar asiri ne shugabawa ne mayi ne shugaba wani ɗan luwaɗi ne shugaba wani farawo ne talakawa suna dariya shin kofan alkhairi ka buɗe ko kofan shari shin yana cikin amurwi maruf shin idan mutum ya yi wannan ya kyauta ko kuma ya abin nan ya yi kuskure ko ba ka bane yawwa na'am walan ma fatahu sharra fi zamanin usman radiyallahu anhu a lokacin da suka buɗe sharri a zamanin Usman radiyallahu anhu wa an ankaru ala Uthman jaharatan suka yi inkari ga Usman a bayyane ko ina duk gungun Usman a wukan bari Usman wajen wa'azi Usman a majalisin ilimi Usman kasuwa Usman ana ta magana ana faɗin aibin shi a fili tammatul fitna wal qital wal fasad sai fitina ya cika da yaƙi da barna allazi la yazalu nas bi atharihi ila al-yawm wanda mutane ba sa gushewa cikin wato tasiri shi zuwa yau har yanzu tasirin wannan abin ne shi ya kawo aƙidan shi a ta fito aƙidan khawarij aƙidan murji'a miyagun aƙidu sun fito ta hanyar wannan kuma ƙofofi sun buɗe na zubar da jinin mutane an gane wannan inkari da aka yi ga usman ya janyo wato an zubar da kwarjininsa har ya zama to talakawa suka fito suka zagaye gidansa suka mai tawayi har aka zubar da jininsa an kashe shi da zalunci hatta hasalatul fitna baina Ali wa Muawiya radiyallahu har ya zama to kofa ya bude ta hanyar inkarul alani sai fitina ya auku tsakanin Aliyu da Muawiya radiyallahu an wa kutila Uthman wa Ali radiyallahu anhum kuma aka kashe ainihin Uthman da Aliyu radiyallahu anhu haka duk wayannan mutanen kirki ne eh da sababba na inkarul alani inkari a bayyane ana yada kurakurai na shugabanni wa qutila jammun kathirun min as-sahaba radiyallahu an kashe taron jama'a masu yawa daga cikin sahabbai saboda wannan sahabbai wanda yake masu yawa an zubar da jini saboda wannan inkarul alani da wasu su bi asbabil inkarul alani da sababba na inkarul alani wa zikrul uyub alanan wa zikrul uyubi mm. wa zikrul uyubi alanan da ambatan aibubbuka a bayyane ka ambaci aibi a bayyane ba wai ka je gaban sarkin ka gaya mai bane ba wai ka same shi a gida bane a kawo kan mumbari ne ka je kasuwanni ne ka je gidan rediyo ne an ce ka ce kana ta faɗin duk abin da gara ma irin wannan shiri an ce ka ce shin ya dace da manhaji na salaf saboda ana kama aibin shugabanni ne ana ta tattaunawa a faɗin laifi an ci kuɗi kaza an saci kaza an yi kaza an yi kaza kun gani to irin wannan shine wanda ake cewa amma hanga na sunna ya saba na'am hatta ubgidan nas waliya amri har hatta abgadan nas wato har ya zamanto mutane sun kyamaci shugabansu su saboda wannan wa hatta qatalu har ya zamanto sun kashe shi nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah zaman lafiya akwai wani hadisi wanda hadisin nan wato yana da matuƙar amfani musan fiƙinsa hadisin abdullahi bin ukaim radiyallahu an wanda ya zo a cikin musannaf na ibn abi shaiba wato abdullahi bin ukaim yana cewa la u'inu ala dami khalifatin abadan ba zan ƙara taimakawa ba wajen zubar da jinin wani shugaba kaga duk mutumin da ya ci wannan zai ga kaman abdullahi bin ukaim ya taimaka ya ɗauki makami an zo an zubar da jinin usman yake cewa wallahi ba zan ƙara taimaka ba wajen zubar da jinin shugaba har abada ba da Usman bayan Usman radiyallahu an an gani kenan shi yana ganin ya taimaka wajen zubar da wa da jinin Usman sahabi ne shi ba zan ƙara taimakawa ba a wajen zubar da jinin khalifa bayan Usman ya ce mai ah awa anta ala damihi dama ka taimaka ne wajen zubar da jininsa ko na mamaki ka taimaka da wajen zubar da jininsa sai ce kwarai da gaske sai ce inni a uddu zikiran masawihi aunan aladamihi sai ce ina lissafa ambatan aibin shugaba in hau kan mumbari wajen wa'azi gidan jarida cikin rediyo cikin social media ina ambatan aibin shugaba kamar taimako ne wajen zubar da jininsa ambatan aibin shugaba taimako ne wajen mai zubar da jininsa kun wannan ya kai mu zuwa ga abin da kira sabbin zari'a a gani duk wani kofa wanda zai janyo zuwa ga abu to yana da hukuncin wannan abu alwasa'il laha ahkamul maqasid ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarki fa tarkuhu wajibun wato wasila yana da hukuncin manufa wato faɗin aibin shugaba a wajen wa'azi a gidan rediyo da kaza wato wannan taimakawa ne wajen zubar da jini taimakawa ne wajen tawaye ina fatan gane wannan kaman ya sai wani ce to kaman yaya sai to bari mu ma dalla dalla yanzu kafin mutum yayi zina ai zina yana da kokofi da yawa ko wato manzo Allah ya kira ya ce akwai zina na ido akwai zinan ido ya ce akwai zinan kunne akwai zinan hannu akwai zinan kafa me yake nufi kenan zina na farawa daga mutum ya kalli mace ya ga mace ta bai sha'awa ya kalli ainihin jikinta kullum yana kallo yana sha'awa daga nan wajen kuma yana sauraron kalmominta suna magana yana jin muryanta wani abu na shiga cikin jikin shi sannan kuma sai abin ya kai ga ya taba jikinta kaga duk wannan yana bin mai mataki mataki zari'a zari'a zuwa ga zina sannan abin sai ya kai ga ya taka zuwa zuwa gare ta ya rike rungume ta daga nan kuma sai a fada mai babban zinan ko ba gaba, to duk wayannan hanyoyin da aka bi an bi matakai matakai ne na zina kaga shi yasa Allah ta'ala sai ya haramta kallon mace domin kallon mace wajen mataki ne na farko na zina wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim ko to shi ma misali sai Allah ya faɗi faɗin aibin shugaba ana zagin shi ana kaza a wajen wa'azi Eh, a tara a yi ta wa'azi kaza to shi ma sai Allah ya ce wannan aibi ne kamar yadda kallo na janyo zina shi ma wannan yana janyo zubar da mutunci yana janyo kastawa yana janyo kaza har a ɗauki makami ga shugaba amma babban zinan shine zinan da ake yi da wanda ake yi dinnan wanda da farji ko da kaza shine sai sa annabi ya ce wal farju yusaddiquhu aw yukazzibuhu shi farji yana gaskata shi ko ya karanta shi to shi ma nan wajen wasaifu yusaddiqu wa yukazibuhu takobi shi ke gaskata shi ko ya kariya tashi misali kaga wannan hadisin wannan bawon Allah ya ba bamu An batan aibin shugaba taimakawa ne ga zubar da jini taimakawa ne ga yin tawaye ga wannan shugaba din jama'a saboda haka jama'a su fahimta ko mutane suna cewa wuta yana farawa da mai yana farawa da tartsatsi zari'a ne annar awwaluha shirara summa takunu jahiman annar awwalu shirara wuta farkon shi wato tartsatsi ne sannan daga baya sai zaman to gobara an gane duk wutan daga ga yahuru ya fara ne da tartsatsi sai daga baya sai ya kare ya zaman to gobara fa inna nara bil udaini tuska wa inna al harba ha kalamu lalle wuta ana hura shi ne da itatuwa guda biyu a sa itatuwa a hada itatuwa sai a hura sannan kuma yaki farkon yaƙi yana farawa da menene da magana to insha Allah in Allah ya kai mu zamu yi bayanin nau'i nau'i na khuruji don wasu dauka daukan takobi ne kawai khuruji zamu mu cewa akwai khurujin bil itiqad akwai khurujin bil qawl akwai khurujin bil bisayf in Allah ya kai mu ku tana mu insha Allah ko na manta zamu yi bayani akan shi da izinin Allah na'am wa alaikum salam halin nan da muke ciki eh. Eh, shugabanni sun hana zuwa masallatai misali na'am tambayan biyu ne a nan wurin idan aka ce sun hana zuwa masallaci idan kuka je kun saba ma umarnin shugabanni sai a ce su shugabannin ba sa saba wa umarnin Allah ne eh. sai na biyu kuma yanzu sun ce a je masallacin juma'a amma kamsu salawa kada a ci na'am to kuma an samu wasu suna zuwa yin hamsu salawat din eh. masallatai su ma sun saba umarnin shugaba ko ko ya je eh, ci gaba da aiwatar da aka to tambayar farkon na farkon me tace cewa za a yi shugaba ya ce kada a je masallaci na'am ku kuma kuna zuwa kun saba ma umarnin su to ai su ma eh. shugabannin suna saba umarnin to wannan magana cewa shugabanni sun ce kada a je masallaci ko kuma kuna zuwa wato mana gwamna ya ce ka aje masallaci amma ko kuma talakawa kuna zuwa masallaci kun saba ma umarnin shugaba sai su kuma talakawa sai su ce to ai su ma shugabannin suna saba wa me umarnin Allah to da amma kai idan mutum ya fada wuta kai ma sai ka fada wuta ai idan shugaba ya saba ma Allah Allah zai kama shi an ce tilka ummatun ma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wala kuma kasarsu wa'annan su ne al'umma wanda sun gabata abinda suka aikata nasu ne kuma abinda kuka aikata naku ne ba a tambayan kowa aikin kowa idan shugaba ya yi laifi ba a ce kai koyi da shi ba ba ka da uzuri don shugaba ya yi zina kai maka je ka yi zina ba ka da uzuri don shugaba ya yi zalunci kai maka yi zalunci in shugaba ya yi zalunci kai ka yi adalci shi ya shiga wuta kai ka shiga aljanna ina fatan gane wannan saboda haka in shugaba ya ce kada a je masallaci a yi sallah kai sai ka je to ka saba ma wannan shugaba kuma wanda ya saba ma shugaba manzo Allah ya ce duk wanda ya saba ma shugaba wanda aka nada to ya saba ma Allah an fahimci wannan go, to ai wasu na cewa ai sallah a masallaci Allah ne ya ce mu yi sallah a masallaci kuma ka ba to tunda Allah ne ya ce mu yi sallah a masallaci ya za a yi shugaba ya hana mu yin sallah a masallaci sai mu ce shugaba haka nan kawai babu wani tawili ba wani dalili sai shugaba ya ce ma kada ka yi sallah to gaskiya a nan wajen ba a biyayya ga wannan shugaban amma sai ya zamanto masallacin gaba ɗaya duk kutare ne masallacin kutare ne kai kaɗai ne kawai wanda ba kuturu ba sai gwamna baya so ka ɗauki wannan cuta sai gwamna ya hana ka shiga cikin wannan masallacin ya sa doka ya ce in ka shiga zai hukunta ka kaga a nan wajen ya hana ka shiga masallacin ne don ya taimake ka kada ka ɗauki wani cuta da kuturta tunda kai ne ka rage yanzu baka ɗaukawa misali idan ya zamanto gwamna yana da wani dalili da ya raɓe a gare shi ko da dalilin nan na da rauni inda dalilin dama akwai shi misali malamai sun ce wajibi ne a mishi biyayya misali zan kawo kaga wannan cuta na corona duk da mutanen Najeriya suna cewa su ba su ga cutan ba su ga cutan ba misali amma kuma gashi an ce akwai cutar amma ba tabbas akwai cutar tunda akwai shi a duniya to sai shugaba ya ce akwai cutar corona a Najeriya tunda akwai cutar corona kuma an ce ana ɗaukan shi ne da ainihin mu'amala gashi Saudiya ma ta dakatar da aikin haji Saudiya ta dakatar da sallah a harami Saudiya ta yi kaza an hana mutane fitowa to mu ma sai aka hana mu a nan wajen lura da abin da manya-manyan malaman duniya suka gani suka bada fatawa a nan wajen ba za ka ce gwamna ya hana sallah a masallaci ba ka ce gwamna dai wato ya sanya doka na wani lokaci idan wannan cuta ya gushe za a dawo a ci gaba da yin wannan wannan shi ne babi na adalci a nan wajen idan ya hana sai ka je ka yi to gafiya ka saba an gane kada ka duba ai gwamna yana rawa da mata gwamna yana gaisawa da mata gwamna yana zalunci ba ruwanka da wannan in ya aikata wannan Allah ba zai kyale shi ba sannan sai tambaya na biyu yawa yanzu da aka ce a ce masallacin juma'a na'am an ce kada a je na salawa. salawat eh. masallatai da dama da in sun kira sallah za su ce sallu fi kun ko kuma ce kowa ya sallah a gidansu amma sai su kira sallan babu wannan kuma kashe spika sai su yi sallah a cikin masallaci kaga wannan kashe spika da suka yi din nan suka yi sallah a masallaci su da kansu sun gane cewa sun san su yi biyayya ba inda suna da gaskiya su buɗe spika su yi sallah an gane shi shugaba ya ce a yi sallan juma'a kada a yi kan salawat to me yasa shugaba ya faɗa ka ai za a tambayi ya zauna tare da wasu kuma shawara ne suka bashi cewa shi sallan juma'a duk da akwai taron jama'a so ɗaya za a yi shi a sati daga baya ba za a ƙara yin sallah ba sai sati ya zagayo amma salloli guda biyar kullum za a ringa haɗa jiki kullum za a ringa haɗa jiki da jikin da ake haɗawa kullum kullum da jikin da ake haɗawa so ɗaya a sati wanda ya fi haɗari to wannan shine abin da shine fiqhun da ya duba to ko da fiqhun nan mai rauni ne a ka, to shi abin da ya hanga kenan akwai abin da malamai suke kira tawilun sa'ik tawilun sa'ik idan shugaba ya dogara da wani tawili sai ya zartar da hukunci da irin nashi ijtihadin ko da kai bai maka ba to baya halarta kai kai masa tawayi sai dai in saban Allah ya bayyana na cewa saban Allah ne amma in akwai abin da ya dan rabe malamai na sunna sun ce "Inda shugaba ya dan rabe da wani abu ko da kai bai gamsu ba amma shi kuma ya gamsu to shi kila akwai abin da ya hango ka baka hango ba yawa akwai bambanci tsakanin kullun a ringa sallah a masallaci hada jiki da kuma so ɗaya a sati sai kawo wannan to kila kai a wajen ka kuskure ne to duk da babu daɗi abin da shugaban yama ka yi hakuri har Allah ta'ala ya sa mu ga ƙarshen ciwon coronavirus idan ciwon coronavirus ya ƙare sai gwamna ya ce kuma wallahi ba za mu je masallaci ba sai mu ce nan fa ɗaya. za mu yi maka biyayya a inda ya dace da sunna amma nan wajen da ka ce yanzu yanzu ina corona din masallaci yanzu ba wani ciwo da ake dauka to so daga gwamna sai a tura malamai su mai nasiha ya bari mu yi sallah a masallaci in bai bari ba za mu je mu yi sallah a nan wajen za mu iya saba masa saboda an ce inna matsa a fil ma'ruf kuma da wannan ko saboda gwamna yana so ya hana mu abin da yake addini haƙƙin Allah ya fi haƙƙin shi a nan sai mu je mu sallan ba matsala insha Allah ina fatan gane wannan eh amma matsar gwamna ya rabe da corona kuma ana ganin akwai shi a duniya yanzu mu yi haƙuri corona ya wuce kada mu yi kuruci mu zo mu yi tawaye da shugabanni da wannan magana da kuskure ne na'am aminci da yanzu malam za a ga taron jama'a sai su masallacin su je su sallah eh. mutum kuma shi zai duba cewa ba zai je masallacin ba zai iya bin su masallacin ya ce juma'an a misali zai yi a jami'i ko ko ya yi a gida shi ya kuma yi alkhairi yin sallar juma'a ka tunda an ba da an ba da eh, yana zuwa an ba da dama a yi sallar juma'a ka je sallar juma'a amma sallar kamar salawat wato ba a ba da dama a yi cikin taron jama'a ba za ka iya samu a ku, ka yi kai da wani abokin ka ku yi sallar ka ku tara jama'a misali wani tara jama'a din ai yin sallah ba cewa ai kada ka yi sallah ba kada ku haɗa jiki domin haɗa jikin nan zai iya kawo cuta na fatan gani kada ku haɗa jiki haɗa jikin nan a masallaci ne a asibiti ne a kasuwa ne a kaza kada ku haɗa jiki shi na abin da ake nufi to tunda masallaci haɗa sauwa ke yi kaga akwai matsala haɗa sau sunna ne haɗa sau suka ce wajibi ne ma misali to kaga idan aka samu lalura za a iya abin nan to wannan shine abin da yasa sai ka su ko da haka taron jama'a sun je kai sai ka tsaya gida kai sallanka an gani kai ne kai koyi da sunna kai zaka samu lada a wajen Allah su kuma wannan sallar suna ganin sun rayu da suna masu gaskiya sun yi kuskure ba daidai ba ne yanzu ko da misali ita mutane suna ta iya cewa to su hanzu ba su dabe wannan cutar ba ana cewa akwai misali wannan rashin ganin da ba su yi ba dalili ne nasu koko ba za a lissafa shi a wurin dalili ba na wannan to rashin gani nasu kuma shi shugaba ya ce ya gani hmm. sannan wasu mutane suna cewa sun gani akwai ɗaiɗaiku mutane suna cewa sun gani kai da baka gani ba wannan bai zama hujja an gane tun da dai shugaba ya dan rabe da wani abu ka bari wannan abin ya gushe shin wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane mafi kyakkyawan zuwa ce gaskiya akwai wannan cuta din to kai ka bari tuna wannan cuta ya gushe in cutan ya gushe sai shugaba ya ce baya son a yi sallah a masallaci shugaba ya ce baya son kiran sallah sai a fahimci shugaba mai kin addini ne amma fa rashin kiran sallah a rashin ainihin a sallah masallaci har ƙasa mai tsarki malaman duniya sun bada wannan fatawa ƙasashen duniya gaba ɗaya ba matsala bane na Najeriya ba ka ce malaman Najeriya ba mutanen kirki bane kaza kaza da abin da ya kama da wannan Allah shi taimake mu eh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik